وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ya wannan manzo mafi yawan mutane ba za su yi imani ba kowane irin ƙoƙari za ka yi domin su ba da gaskiya saboda haka kar ka halakar da kanka don ɓacin rai